Muktar Bel Muktar ɗaya ne daga cikin masu gwagwarmaya da makamai da suka fi matukar hatsari a arewacin Afirka, amma bayan yunkuri da dama da ba a yi nasara ba, yanzu jami'an Amurka sun tabbatar da cewa an kashe shi. An jima dai ana neman sa ruwa a jallo, amma cikin daren Asabar jiragen yakin Amurka suka kai hare-hare a gabashin Libya da nufin samun sa. Ma'aikatar tsaron Amurkan ta ce harin ya yi nasara An haifi marigayi ne dai a shekara 1972 a Algeria kuma ya shiga sahun masu jihadi a Afghanistan a shekara 1991. A wancan lokacin ne dai ya soma alaka da kungiyar Alka'ida kuma ya ce yayin jihadin ne ya rasa idansa ɗaya. Ya koma Algeria a shekara 1993 inda ya shiga kungiyar da ta zama reshen Alka'ida na yankin Maghrib bayan an kore shi daga kungiyar saboda ayyukan da za su iya raba kawunanta ya kafa wata kungiyar daban an yi imanin cewa shi ya jagoranci 'yan bindigar da suka kai hari a matatar iskar gas da ke amenas a kusa da iyakar libya da algeria inda suka yi garkuwa da ma'aikata 800 kana suka kashe mutane 35 a baya dai an sha ba da rahotannin cewa an kashe shi harin ta sama da ya yi ajalinsa an ce shine irinsa na farko da amurka ta kai a libya tun bayan kawar da gwamnatin gaddafi a shekara ta 2011